daga muryar Amurka a Washington DC. To jama'a barka da warhaka shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. akan mitoci 31 da kuma 41 kuma iya kama mu a birnin Yamai da jamhuriyar Nijar a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma na kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio za a kuma iya ji mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yau shiri na musamman ne tawagar sashen Hausa na muryar Amurka ne za su gabatar muku da wannan shirin. shirin yau da gobe na magana ne akan abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi da kananan sana'o'i inda yau ma za mu yi magana ne akan yaudaran da ake yawan samu a shafukan sada zumunta kamar Facebook, Twitter da Instagram. tawagar sashen hausa ne suke muka kawo muka ce za mu kawo muku wannan shiri na musamman na nishadi abinda kamar abinda hadiza ta ce za mu tattauna akan yaudaran da mutane sukan sukan ci karo da shi a kan shafinmu na facebook shafukan sada zumunta gaba ɗaya ko shafukan sada zumunta <laughs> to nan ina gani nan ni amina buhari auna ina tare da muhammad hafiz baballe sai yusuf aliyu harande da ni hadiza kyari da Abdulaziz Adli Toro. To Madala yanzu bari mu fara da amsoshin tambayar da muka yi muku a mu na abota wato Facebook. jama'a amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin yusha'u abubakar maida inda ya ce assalam yau da gobe lalle kam wasu sun ɗauki harkar intanet a matsayin wata kafa ta yin soyayyar yaudara inda ni dai a yanzu muna fafatawa da tawa budurwar a shafin facebook <laughs> kuma muna fatan yin aure da ita insha Allah mm, to <laughs> me za ku iya cewa akan wannan batu jama'a <laughs> a ce Allah ba su sa'a ai tun da eh, dai sai mu ci Allah ba da sa'a to ai kin ga shi ma suleiman S Fulani ya rubuto tashi wasiƙa inda ya ce shi ma ya fuskanci irin wannan matsala a shafin yanar gizo wanda ya yi soyayya da wata amma kuma abin bai daure ba kuma za a ce kenan kinga kin ga kowa da irin nashi abin da ya fuskanta to ni ma kuma ga amsar Shehu Adamu Rajau inda ya ci lalle ko na taba fuskantar yaudara a shafin nan na Facebook sai dai kuma cikin ikon Allah na tsallake tarkon su su ban riga na taka ba. To jama'a kada ku manta fa za ku iya kira ku ba mu labari na musamman abinda ku kuka kuna ku eh, lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar yanzu bari mu ci gaba da karanto muku amsoshinku. To shi kuma ba faji Suleiman na fada ya ce yau da gobe lallai yau kun taɓo wajen domin ni kam ko da yake yanzu zuwa gobe abubuwan da na gamsu da su akan waɗannan ba abubuwan da zan iya zayyana muku ba ne. To sai kuma mu na gaba ya daga Adamu Abubakar Bajuka wanda bafa Haruna Bajuga baki ɗaya suka ce gaskiya wannan kan an yi dan ni dai ba na yaudara amma ni a an yaudare ni ba iyaka. To jama'a kafin mu ci gaba da karanto amsoshinku muna jiran wayoyinku mu dan shakata da wannan waƙar. facebook to hafiz da yusuf wa kuka taba ruwa da akan wannan kafar sada zumunta ai wannan tambaya ce <laughs> ina gane da kai za a fara ne a ba na jami'a sai kai kamata ka fara A hafiz wannan hudan naka ya ba ka ai gaskiya wannan shigan ma da kai <laughs> ai da ki baki ga shigar da ya ba yau ma ai ita kanta ma <laughs> eh, to gaskiya ni kaina na taba fuskantar irin wannan amma abin da ya bani mamaki shine aka turo min da sakon cewa ana neman zama kamar aboki ko abokiyarsa eh. to wato abin da ya bani mamaki shine hoton da na gani ni kana da na gani irin sai na ce to wannan waye ne mm. na farko dai ban san ainihin wanda yake kan hoton ba eh. saboda mutane da yawa kasan yanayin eh, aikin mu da sauransu haka dai na karɓi wannan Abuta muka fara muka dan yi sallama da sauransu daga baya kuma sai na gano cewa ainihin wanda yake kan ko take kan hoton ko yake kan hoton ba zan dai gaya muku ba <laughs> ashe ba shi bane ba sai daga baya na gano a ah, ai ba zan gaya muku <laughs> to ga kina na shigo mana daga yobe to salamu alaikum Amma alaikum salam kina magana da Hussein Dangote Karasa ne daga jihar Yobe. To Malam Hussein yau muna tattaunawa akan yanayin yaudarar da mutane suka fuskanta a kan shafukan sada zumunta. Yau muhawarar ta ta so samun dace mu kai wallahi <laughs> sosai. Cewa madalla. Wani labari za ka iya bamu akan wannan batu? Na taɓa fuskanta wannan matsalar wallahi tallahi sosai ma kuwa. wanda har ta kai ta kawo mana take na je wajen kuma ba haka lamarin yake ba. Subhanallah. To me kaje ka tarar? <laughs> Kawai da abin ba tauna ba tauna tauna hajiya. <laughs> Haba ne Malam Husaini, haba Malam Husaini, ka sa min rai, ka bani labari. wallahi tallahi fata wata na ko Allah mu gaje kiyaye wanda ba ka da shi kuma Allah mu gaje kare shi amin amin to ai kin ga abin da yake to abin da yake magana an samu wani mun samu wani kira kenan ko to ai kin ga kamar abin da yake magana akai ni ma na taba samu irin wannan akwai wata budurwa da ta sa hoton ta wata in kika ganta kyakkyawa ta hadu eh, ta aiko min da sakon gayyata na amsa ta ce mai ina gajiya maka gaisa da komi da komi wai ta kawai wai hoto na ta gani wai ya mata kyau sai na ce to masha Allahu to wai abin da zai baki mamaki washe gari kawai sai aka aiko ci wayan aiko da recharge card watan katin da ake samu waya eh. <laughs> Aziz muna jira mu ji daga gare ka to ni abin da zan cewa wannan inda dai sa'a da wannan lamarin ta faruwa gare ni ba dan me dan idan kin diba na karanta computer science ne kan computer science wani ya taimaka mini kwarai wajen lokacin da Facebook suka hito da wasu harkokin sada zumunta mm. a kowane lokaci a makaranta a jami'a sun ba mu darasi cewa akwai abu na ke ce ma spoofing spoofing menene mutum zai aiko maka eh, za mutum sakon gayyata sakon gayyata kamar mutum ne mai kamar ka san shi amma baka san shi ba in aika maka email wanda kai click email direct zai dauki entire computer ina ka zai zai zai ne. a ce a ba wani ka asiri menene kawai kama an gace daga gahi ya ya magani magani to jama'a kun ji Aziz shi rigakafi yayi rigakafin damfara nan ya ba ku shawara rigakafin damfara to Hadiza kefa a na ga Hadiza bakin ta yana eh, ya kamata ku ba mu labari to ni dai na wade Um, abin da ya faru shine cewa wato ko da shike uwata ta rasu yanzu shekara uku kenan amin amin to amma uh, kafin ta rasu din dama tana da dan account ɗinta na facebook to ina ji cikin dai mutane din nan dai sun dan ta dan haɗa mutanen da kila bata san su ba kila dai ana dai magana dai harkar abinci da yake ita harkar abinci take to cikin haka dai da ta samu rashin lafiya mutane um, suka dinga tuttura mana dai sakonni eh cewa na addu'a da sauransu to abin addu'a dai dole ka ji daɗin shi ko ba haka ba to ko da suka tura cewa suna so in adin din su ban ji nauyi ba tunda magana addu'a ne ɗaya daga cikin su din ne kullun yana ko turo addu'a ya ce gashi gashi ina ta uh, um, mamanki addu'a gashi gashi ga abubuwan da zaki daga nan dai a ce dai har dai ta samu ta rasu din to lokacin ni kuma na riga na adin din shi kafin ankara sai aka fara tura min to a hajiya ga matsaloli da nake da shi dan Allah a taimaka min mhm. na ce to a yanzu dai gaskiya kai hakuri amma Allah ya bude zan taimaka a'a yau da gobe kullun kullun dai sai a ta tambaya kai sai abu da ya zo ya zama kamar da ya bani bashi mhm. aka fara dai barazana mhm. na gaske ku fa Allah ya buɗe muku ya za a yi ku ce ba za ku dinga taimakawa ba da ke kafin ki ba bamu labarin nan ga kira na shigo mana daga Kaduna wa muke da shi daga Kaduna kuna tare da kabir kwangila ne flyover zaria to malam kabir muna jin ka to na ji batun da kuka ɗauko wanda ya zama ruwan dare yanzu a social media warai gaskiya ni dai abin da na taɓa da shi na yaudara na ta faduwa da wata hafsat a ce ba hafsat ba ne wani katu. Subhanallah. Tattauna da zance na soyayya a lokacin da safa ne. a whatsapp sai na ɗauki nufan ana chat shi da hafsat ke chat da na kira kawai na ji namiji a ɗauka to ban ce ko wani sai na kashe wayan na aji da na aji kai kuma sai ya ga duke da sai ce wa muke magana ya na ce a eh, wannan ba ne sai ke ce wai ya sha eh, ko zan yi magana da ne wayan ta mace ne Mm. wanda dai a yau da ne kawai ne zai yi farko ne kawai sai na watsar da shi ne blonkin ɗin shi kawai na manta da shi to gaskiya irin yaudaran da ne karo da shi kenan. to mun gode kwarai da gaske malam kabir eh, hadisa ko za gama bamu wannan labarin. Mm. shikenan fa sai barazana ta shiga tsakaninmu. mu na ce ya fara hada tsawa to Allah ya buɗe muku ku ba za ku taimaka mana ba kuna can Amurka kuma dai mun san kuna da arziki daga nan kawai sai na yi blocking din shi na ce abu sai ka ce bashi mm. saboda Allah to abokan aiki na kafin mu ci gaba bari mu dan shakata da wannan wakar yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin mu na yau da gobe shirin matasa. Har yanzu dai muna tattaunawa akan yaudaran da ake samu a shafin sada zumunta kamar su Facebook, Twitter da Instagram. Muna so ku kira ku ba mu labarin abubuwan da suka faru da ku. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida, biyar biyar. amsar da binta ta turo wato ita binta umar lida doguwa ta ce ah, akwai wanda ta haɗu da shi ya mata alkawarin zai ba ta kwangila ta naira na guga naira har naira miliyan hamsin. Miliyan hamsin. <laughs> Kuma ya gaya mata cewa yana aiki a kamfanin da ake kera wato kwamfuta na'ura mai kwakwalwa. To Abdulaziz. <laughs> Bari mu juya mu je daga bakin Muna so mu daga bakin ka wani irin kwangila kuke badawa. Ina shi binta kamata ya tabbata ta san da cewa a Najeriya ba kamfanin da ke kera laptop. Eh, da wannan kuma dai. <laughs> Kakin kakin ta ta kai ta kai gare shi ba. Wato na ga alama ana samun yaudarin harkan kuɗi sosai. Akwai shi akwai wannan akwai ba ma na soyayya bane kawai akan eh. samu yaudarar harkan mm. kuɗi. To Yusuf me zaka ce mana akan wannan ba. To kin ga kamar wannan waka da aka dan samuna wanda ta dan nishadantar da mu mm. ta kainuwa yan nan to sai kuma ta daidai da sunan wani shi nasiru kainuwa hadeja ai nasiru eh, kai muka eh. samu wannan waka eh. <laughs> wato nasiru cewa ai aida zai same mu watan labari zai ba mu har sai mun gaji Nasiru, ya, ka kira mu mana Nasiru, muna so mu ji wannan labari ya. Gaskiya ka, dan ya ce shi ya faru da shi na ganin da dama kenan kila shi mm, yake da abubuwan faɗa kuma wani guda mm. ɗaya ne amma mai ban mamaki ba mamaki kuma akwai abubuwa da dama da suke faruwa a kafafen sada zumunta ba wai yaudara ta soyayya ba akwai harkar kuɗi sannan akwai harkar barazana kamar yadda kika ce yan miki mutane da dama suna yawan faɗan wannan mm. sannan kwanan nan ma akwai wani abu da ya faru a Kano aka an daura aure a kafar sadar Facebook <laughs> magana tana nan tana tafiya Facebook su ne waliyan su ne shaidu mm, to ya dai bi kayan labaran magi inda aka to ga kira nan na shigo mana daga jihar Niger. Wa muke da shi daga Niger? Kuna magana da Tasu Ismail Zita Gozaki daga jihar Katsina, Najeriya. Oh, kai man afuwa ce ma aka yi daga Niger, ashe daga jihar Katsina ne. Eh daga jihar Katsina ne. To Malam Tasiu, wani labari za ka ba mu a yau? Hakika hakika na haɗu da wani wai shi ya yi amfani da sunan ɗan siyasa wai dino mala'i. <laughs> Muna jin ka. ya ce mini wai shi wai dini malaya ne don haka yana so zai taimake ni akan harkokina na yau da kullum. Mm. Dare na fahimce shi muka ci gaba da chatin haka haka sai yake ce mu wayin tura mushi akawun nan ma Na ce mai to ai ba ta wannan hanyar bane kadai zai taimake ni. In yana son ya taimake ni zai iya taimaka ta ta samu min aikin yi da sauran abubuwa ko kuma shi ya bani phone number na shi in daga nan sai bai kara mun magana bai da nan magana ni kuma sai ne bulokin blocking din shi ai ka burge ni malam tasiri ka yi wayo akan wannan lamari <laughs> wallahi to gille ji na gode to mun gode kwarai da gaske da wannan labarin da ka bamu to to amina ke ma ban sani ba ko kin taba gamuwa da irin haka ai haka ka sa tuna makaina asiri muna so mu ji mu gaskiya ya mu ji daga gare ki ba shine hmm. zan dai boye sunaye eh. lokacin da nake makarantar sakandare eh. akwai wani malami da muka sa a gaba to kusan lokacin akan hana waya ana hana waya a makaranta hmm. kawai wata rana fa kamar wasan yara muka ce bari mu tsokani wannan mutumin sai muka yi waya wata kwata ta fara mishi magana akan waya ta ce ita sunanta sandra da turanci muka dinga yin wannan <laughs> shi kenan kullum kamar wasan yara aka yi ta jan shaka na wata biyu aka ce ai campus ne in ta gaji da magana sai ta miƙa ma ɗayar ƙawa karshen magana dai an dai kama mu dai magana bai yi kyau ba to amma kina so ki ce min kenan duk wannan shekarun da kuma wannan yanar eh, hanyoyin kafafen sada zumunta na yanar gizo da ake da su har yanzu ba ki saurayi akan hanya akan yanar gizo ba gaskiya ni ban fiya ban fiya wani mu'amala akan yanar gizo ba ni kawai haka nake ra'ayin ta kenan to hadiza fa na ga ke ma dai ta alamu hadiza eh. mm. hadiza ina ga niki da yi. ai na ba ku labarin ni dai a ah, ah, hadiza ke mana afuwa <laughs> abdulaziz to muna da kira daga bauchi wane ne daga bauchi salamu alaikum wa alaikum salam a gaishe ka yawa to babu albarkacin bakin ka Alkashin sunana to ma alkashin muna muna sauraron ka ba mu albarkacin bakin kan wannan shirin namu na yau da gobe yawa yi gaskiya yanzu abin da ya kamata da mutane su gane. Hmm. Za ka daga muryarka? Eh, zan daga. Oh, to gare ka muna jin ka da kyau. Eh, gaskiya sun ya kamata mutane su kiyaye. Duk wanda za ka yi da wani katin da shi ko wani magana a Facebook ko kuma social media to mu ce san irin magana su zai. Mm-hmm. Oh. To, ikon Allah da alama ya yi halinsa ta kunshi abin da ya ce duk dai mutum abin da zai akan social media ya yi hankali ya san abin da yake kuma ya amfani da basira da Allah ba shi kakin ya aika wasiƙa ko kakin ya yi uh, ya amincewa to kamar yana faɗakarwa ne ga jama'a kenan su kara saka ido su lura da wanda ya kamata su ringa mu'amala da su a kafafen sada zumunta mm. to amina Na'am. Gare ki. Hafiz ya naga wannan tsokana kurin kasa ne a gaba dai. To ai ba wai saki a gaba ba. Wata abin da na fahimta malam Hafiz ya fahimta da shi shine har yanzu sai dai ki tambayi mutane ya saka yi nasu soyayya a Facebook ko wai amma har yanzu baki eh, ba ki baki faɗa mana ba. Yau ai filin na jama'a ne ba filin ba na Amina bane. To har yau ba su kira bai shigo ba. To ku bari idan masu sauraro suna so su ji in saka waya suka tambaye ni na musamman Amina ina so in ji naki labar. labarin to zan ba su <laughs> to lallai to muna jiran jama'a ku kira Amina ta ba mu albarkacin bakin ta mm. dan Allah kada ku kira ku ce kuma wani to dakta yawa dakta wani irin fadakarwa za ka yi eh, wani abu da mutane da dama ba su fahimta ba shine kin sai ta wannan kafar sadarwar yanar gizon ba wai kawai ana amfani da su ne wajen ainihin zumunta da saurakin sa to dakta mun sami kira daga Adamawa muke da shi daga Adamawa Sunana Saliu daga Gudumiya Adamawa. To Malam Saliu menene ra'ayinka? Ko kuma menene labarinka? Ko kuma wace shawara za ka bayar? Hello, Saliu kana jin mu? Mm, alamun layi ya yi halinsa ni abin da ke san kara shi ne kamar yin kun san kwanakin baya gwamnati kasar nijar ta yi da wata sabuwar doka dokar facebook da social media da duk wani abin da ke da alaka da wannan aika message haka na whatsapp eh, yanzu in ka aika sakon da kai ma wani karya ko ni kai ma wani kazafi nan da nan in dai mutum alama wannan abu ka aika message kan sunan ka bata wani suna mm. to fa Eh, zan cewa eh, doka doka za ta hau akan kuma za a hukumce ka to wani abu ne yadda ya kamata ba Nijar ba kawai ina ji har ma a kasashen mu na na yammacin Afirka ya kamata a ce a kafa wannan wannan dokar to kan ka tsika um, kamar mun samu uh, waya daga Nasarawa wa muke da shi daga Nasarawa alaikum salam yana tare da Yusuf dangote Nasarawa daga Kefi muna tare da Yusuf To Yusuf. Uh, eh, to wani labari kake da shi kai kuma ko kuma dai wani shawara za ka ba mu? Eh da shawara da labarin duka akwai. <laughs> To muna jin ka. <laughs> To ɗan shawara na da zan ba shugaban da muka sa gaba mai adalci. Ganar Buhari. Duka ɗan kashe rediyon eh, ka. Ko za ka ɗan rage rediyon naka. yawan rediyon. eh zan rage bara a rage shi hmm. to muna jin ka eh, shawara shugaba abin da nake faɗa kai saboda Allah ya sa ya kara duba jama'an ne yake tattare da su. Malam Yusuf ai yau maudu'in namu na yau shine maganan yaudara da ake samu a shafin sada zumunta kamar su Facebook. To ina gadi kamar ina jin layin nasa ya dan samu wannan. samu Malam Yusuf muna magana ne akan irin yaudarar da ake gamawa da ita akan shafukan sada zumunta da mutane da yawa suke kokawa wasu suna turo masa da sakonni da suke ganin cewa bai kamata ba ko kuma suna yaudarar su to ni tambayar da zamu ita ce wayannan masu amfani da wannan catfishing ake ce mishi ko eh, a nigeria a turance ba a Najeriya wani suna kuke ba su Dan na san a Ghana ana ce musu cafe boy, fraud boy, game boy. To Najeriya eh, wani sunan fiye ba su. To aboka aiki kafin mu ci gaba da tattaunawa akan wannan batu bari masu sauraro su dan shakata da wannan wakar. tare da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. To Amina wani sako kike da shi a hannunki? Ga wani sako daga Sani Musa Abubakar ɗan zango inda ya ce yau da gobe kun ɗauko magana mai mai matukan mahimmanci don wani a shafin facebook ya kirkiri sunan karya da sunan atiku abubakar da amina atiku abubakar a lokacin zaɓe suka ce mani za su bani makudan kuɗaɗe. to eh. wannan ai magana daban-daban wannan ya zama maganan sayan ƙuri'a maganan eh, kwarai kwarai <laughs> ya kama babban kihi a tuka boka da kai shuha ba ma malam ba ma dokta ba ko malam baba ne to lalle ka wannan babban kihi kuwa eh, to amma dokta me zaka ce dangane da irin waɗannan waɗanda suke tura mutane wannan sakonni haka da sunayen manyan mutane haka To, kaga dai kamar dai abin da Abdulaziz Adari Tore ya fara faɗi a farko cewar mutane su hattara wane ne ya aiko maka da saƙon gayyata ka duba ka ga sunan shi da inda yake in ka gama alamu akwai karya a cikin yadda yake rubuta inda ya karatun sakandare ko inda ya karatun jami'a to da ka ga alamun karya ciki ma kan ma ka karbi sakon shi na gayyata kan ma ka karba idan kuma ka ga yadda yake sa hotuna ko yadda yake rubuta labarai ka fahimci akwai karya ciki to kawai wannan ma kan ma ka an shi gayyata shi kuma lokaci ma ko daga hotuna ma in kuka ga mace ta sa hoton da kai wannan kyan da <laughs> akwai dan akwai tambaya a ciki to kusan cewa lallai eh. wannan da mm. abin da zan kara cewa shi yanzu akwai wata akwai wani possibility ake cewa ma google photo yanzu mutum ya kuma ka hoto ko ka dauki hoto mutum cikin facebook zaka isa a cikin google sai ka buga sai google ya maka shash duk inda hoton ne yake cikin web dark web hoton zai hito yanzu mutum makareci ne zaka san lallai karya ce yake mm. to kun ji fa jami'in leƙen asiri to sannan wani abu guda ɗaya kuma da mutane ya kamata su kara mai da hankali akai shine idan wani ya turo maka da sakon gayyata ka zama ko abokinsa ko kuma yana neman wani abu ya kamata ku duba ku tabbatar da cewa akwai shafuka kamar na manyan mutane ko kuma na manyan gidajen jaridu da za ku ga an saka hannu haka kamar wani launin kori ko mhm. ko kori za ake eh, kori eh. ne ko za ku ga an dan sa wani dan tambar ya kamata ku ringa tantancewa saboda irin shafukan manyan mutane suna ana yawa su mhm. shafin mhm. facebook ko kamfanin facebook suna tantancewa domin mutane su kauce fadawa hannun mayaudara sannan kuma akwai wani magana da abdulaziz ya wanda nake gani kaman ya kamata shi ma ya zama maudu'i shin gwamnati ya kamata su ringa shiga al'amarin um, yaudara da ake yi a kafar sada zumunta eh akwai dokoki kin san akwai dokoki da gwamnati ta samar na kokarin takaita mm. yawan abin da ma za ka faɗa ba ma iya wannan ba mm. to amma dai ba mu sani ba za mu duba mu ga ko dokokin suna aiki sai mu tattauna da masu mu ji ra'ayi masu mm. To jama'a a nan muka kawo karshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da injiniyan mu na yau Mr. Adrius Regis tare da ni Amina Buhari auna da Abdulaziz Adli Toro da Hadiza Kyari Yusuf Aliyu Harande Muhammad Hafiz Baballe Gabaki ɗayan mu daga nan sashen Hausa muke cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya.